Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau talata bakwai ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To Baba Yakubu a yau Talata, Japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci a kan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar yayin da Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya a asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahoton binciken wani babban Speto janar da ya ce har yanzu an ci gaba da samun karancin kayan aikin kariya ga ma'aikatan asibiti da kuma kayan gwajar COVID-19. sannan kuma wata kotu a najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayon nan funke a kedin lebello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta yayin da kuma a gefe guda take kamfen din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a kanan labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta ce daga ranar Alhamis dokar hana zirga-zirgar jama'a za ta fara aiki tsawon mako guda a wani matakin dakile yaduwar cutar corona virus a cikin jihar. Ƙungiyar masu fama da nakasa a jihar Bauchi ta fara wani taron gangami akan wayar da mambobinta da jama'a baki daya akan cutar coronavirus wanda a cewan wasu daga cikin waɗanda suka zanta da wakilinmu suka ce tuni cutar ta shiga jihar Bauchi. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. A yau Talata, Japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci a kan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar yayin da Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya asibiti dalilin kamuwa da cutar ta coronavirus. Jami'an Amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar. Firaministan Japan Shinzo Abe ya ce matakin kafa dokar ta ɓaci a Tokyo da kuma wasu lardunan shida ya biyo baya ne bayan buƙatar da ake da ita na kare lafiyar mutane a cikin wani yanayi da ke shafuwar rayukan mutane da tattalin arzikin ƙasar. Matakin na tsawon wata ɗaya zai baiwa jami'ai damar yin kira ga mutane da su zauna a gida kuma ya zo ne tare da shirin tallafin gwamnati na kusan dala tiriliyan ɗaya. kasar Burtaniya ta samu karuwa masu kamuwa da cutar coronavirus inda rahotanni suka nuna mutuwar mutane 600 a ranar Litinin da ƙarin wasu 400 a jiya Litinin. kasar Amurka ta samu mutuwar mutane 11,000 lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta uku da ta fi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar a duniya bayan Italiya da Spain. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahoton binciken wani babban Spector janar da ya ce har yanzu an ci gaba da samun karancin kayan aikin kariya ga ma'aikatan asibiti da kuma kayan agajin cutar COVID-19. Ba daidai ba ne shugaban ya amsa a ranar litinin lokacin da aka tambaye shi game da rahoton muƙaddashin babban speto janar ɗin daga hukumar kula da lafiya da lamuran jama'a trump ya ci gaba da cewa mun yi ƙarin gwaji kuma mun samu sakamako fiye da ko'ina a duniya Trump ya nuna ma manema labarai wata ƙididdiga da ke nuna gwaje-gwajen COVID-19 na miliyan 1.79 da aka gudanar a Amurka. Ya ƙara da cewa adadin yana ƙaruwa da mutane dubu da ashirin a kowace rana. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Gwamnatin jihar Filato ta ce daga ranar Alhamis dokar hana zirga-zirgar jama'a za ta fara aiki na tsawon mako guda a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus a cikin jihar. Wakiliyar mu Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto akan wannan batun. Gwamnatin jihar Filato ta umarci duk mazauna jihar da su kasance a cikin gidansu har tsawon mako guda don gudanar da feshin maganin kashe cutar coronavirus. A wata ganawa ta musamman da manema labarai, gwamnan jihar plato Simon Lalong ya ce daga karfe goma sha biyun daren ranar Alhamis tara ga watan Afrilun 2020 zuwa ranar Laraba goma sha biyar ga watan ta Afrilu, hukumomi za su tabbatar ba wanda ya fita daga gidansa face waɗanda ke ayyuka masu muhimmanci kamar ma'aikatan lafiya, jami'an tsaro, 'yan jarida, ma'aikatan wutar lantarki, 'yan kwana-kwana, ma'aikatar kamfanin wayar tarho da masu dakon mai. Abu ne wanda kowa zai yi hakuri da wannan kwana bakwai idan muka bari ana shigowa haka to wata rana masu shigowa ne za su kawo mana so dole ne mu rufe kuma babban shine abun gwadi wuraren gwadi to da muna kai abuja muna kai lagos to allah ya taimake mu yanzu an ce a wannan makon za mu sami inda ana gwadi saboda haka ba ma sai ka yi ciwo ba in ka san ka yi kusa da mutum da ya samu wannan abun kai ma sai ka ka samu kanka ka ka kwanta a wuri daya kai sati daya kai sati biyu sai ka gani ko ciwo ya tashi ko bai tashi ba kan batun killace mutane ba tare da wani tallafi ba gwamnan ya ce tunaninmu yanzu manoma inda za su fidda wannan abincin a zo a sayar da shi ba mu san ranar da wannan abu zai fita ba shine mu ma muna so mu nema inda za mu saya abinci mu aje domin ba mu san ranar da wannan coronavirus zai kare ba yanzu a cikin kwamiti ma mun yi tunanin wannan abubuwan da mutane suke bayarwa za mu sayi abinci mu aje ni ya kai wayannan lokacin inda za a tallafa ma talakawa za mu san inda za mu tallafa ma talakawa Gwamnan jihar Filato kenan Simon Lalong. A daidai lokacin da gwamnatin ta Filato ke sanya dokar hana fita wa jama'ar jihar kuwa, Arɗa Muhammadu Buba ya ce suna goyon bayan gwamnati ɗari bisa ɗari amma. Don Allah don annabi a ɗan taimaka a ɗan ba da kofa ko da rana ranaku daidai ne a kai shanu a sayar domin a samu abin da za a ci. Na kuma tattauna da wasu mazauna garin Jos don jin ra'ayoyinsu kan batun. Suna na Ruth Dogo gaskiya wannan doka kan to yana da kyau kan amma gaskiya ba daɗi don idan ka ɗan fita za ka ɗan samu wani abu amma nan kana zanne a cikin gida ba wanda zai kawo maka an raba su net ba mu gani ba to balanta na zo a ajiye mu ba abincin an zo da biyan ma ma ba za mu samu ba gaskiya in koronan bai kashe ka ba ma yunwa zai kashe ka. to zama a cikin gidan ma shi ma akwai hatsari fitan ma akwai hatsari to yanzu ba mu sanya yaya rayuwar mu zai kasance ba suna na yohana madugu zaman daras a gida gaskiya ba daɗi kusan ce dukan mu dai sai mun fita kafin nan mu samu abin da za a sarrafa to amma tunda shike ya zama bala'i ne kuma gwamnati da kuma masana suka ga haka din ya fi tsari yadda za a kawo ƙarshen wannan abun to za mu haƙura. Shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Plateau Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas ya ce za su tabbatar da aiwatar da dokar hana zirga-zirgar motoci a jihar ta Plateau. Musamman jihohin da suke makota da Plateau tunda mu Plateau a tsakiyar Najeriya muke. Muna ƙara faɗawa dukkan makotanmu cewa daga yanzu jihar plateau ba wani moto da za ta zo ta shiga cikin jihar plateau kuma motocinmu na jihar plateau ma ba za su fita ba saboda wannan cuta na covid-19 tunda mu jihar plateau allah ya taimake mu ba wannan ciwo to ba ma son kuma wani da yake jihan akwai ciwon ya zo ya shigar da shi don ciwo ne na anoba. Kafin wannan dokar dai gwamnatin ta rufe kasuwanni ta kuma rage cunkoson jama'a a fadin jihar ta plateau Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayo Finke a Kindale Bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta yayin da kuma a gefe guda take kamfen din mahimmancin killacewa a gida ga jama'a bayan kama su da aka yi ma'auratan biyu sun gurfana a gaban kotu a jiya litinin kan tuhumar taka dokar jihar lagos inda kuma aka umarce su biyan kuɗin tara da kuma yin aikin hidimar al'umma na tsawon kwanaki goma sha hudu asirin ma'auratan ya fara bayyana ne a ranar asabar lokacin da mijin abdulrashid bello ya sanya hoton bidiyo na bikin a shafinsa na sada zumunta an soki uwar gidansa da yin watsi da matakin da ita da kanta take ba da kwarin gwiwa ga jama'a da su bi bayan da najeriya ta haramta taron jama'a fiye da mutane ashirin a garuruwa uku na sassauta yaduwar cutar ta coronavirus a watan da ya gabata ya zuwa yanzu dai cibiyar kula da cututtuka ta najeriya ta bayyana fiye da mutum 200 da suka kamu da cutar coronavirus kuma mutane biyar sun mutu daga cutar jami'an kiwon lafiya na kasar china ba su samu mutuwa ko ɗaya ba a sanadiyar cutar coronavirus cikin sa'o'i 24 wanda shine rahoto irinsa na farko tun daga watan janairu a yau talata hukumar lafiya ta kasar ta ce mutane 32 ne kaɗai aka samu sababbin kamuwa da cutar covid-19 kuma dukansu sun dawo ne daga ƙasashen ƙetare raguwar adadin mutuwar mutane da kuma sabbin masu kamuwa da cutar na zuwa ne a yayin da lardin hubai ke shirin sassauta matakan kulle a birnin wuhan inda cutar ta fara barkewa a bara kasar china ta samu adadin mutane dubu tamanin da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus tun sa'ad da cutar ta barke game da mutuwar mutane dubu uku da dari uku da talatin da daya hukumar kiwon lafiya ta ce an killace mutane dubu daya da talatin da uku da ke da cutar amma ba su nuna alamun rashin lafiya ba to amma kuma za a iya amma kuma za su iya yada wa wasu ciki har da wasu goma sha takwas irin su a cikin hubaye. To madalla, har yau da akan batun coronavirus Kungiyar masu fama da nakasa a jihar Bauchi ta fara wani taron gangami akan wayar da mambobinta da jama'a baki daya akan cutar corona virus wanda a cewar wasu mambobin kungiyar da suka zanta da muryar Amurka suka ce tuni cutar ta corona ta shiga jihar Bauchi. Ga Abdul Wahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoto. Assalamu alaikum. sallama a gurin nan. jawabinsa shugaban kungiyar mutane masu bukata na musamman comrade hamza waziri ya na nakasassun da su bi dokar da gwamnati ta kafa su kuma kauce wa yin cunkoso a wurare. sunana hamza waziri ina shugaban kungiya mai fafutukan neman yanci da kare hakkin mutane masu bukata ta musamman a nigeria initiative for the liberalization of physically challenged people in nigeria alhamdulillahi dalilin da muka tara su kenan yau a wannan waje domin mu wayar musu da kai mu jaddada musu kuma cewa wannan cuta gaskiya ce ba karya ba sannan mu gwada musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta sannan kuma mu jaddada musu mu gaya musu su yi mu baya da dokan gwamnati wanda ta saka kana ganin hanyar da aka ɗauka na wajen wayar da waɗannan rukunin mutane hmm. ah, abin sakonni na isa gare su to wala hakika gaskiya saboda ka san mu mutane masu bukata ta musamman mun jima bin marginalized wato an killace mu sosai so wannan sakon gaskiya baya isarwa mutane da yawa especially a ce maka mu kuramin cikin mu majority mutane da yawa ba san me yake tafiya ba yanzu har yanzu saboda babu isassun sakon da yake isar musu so akwai gap akwai dan tazara wanda wajen isar da wannan sako especially da mu wannan muta bangare na mutane masu bukata ta musamman akwai akwai sosai akwai gap yanda muka cunkusu hakan na ba akwai matsala wallahi akwai matsala akwai social distance yadda ya kamata a ce ba cunkusuwa wallahi cutan gaskiya ne ba wallahi ba jita-jita bane ba jita-jita ba cutan gaskiya ne kuma wallahi ta shigo jihar bauchi kasashen da suka ci gaba wallahi shugabannin kasansu suna kuka da hawaye suna neman agaji daga kasashen duniya gaba ɗaya jihohi goma sha tara da suke arewa maso gabas ko arewan najeriya wallahi babu inda ake da wajen gwajin abun ma balle a ce maka asibitin ga ne muke so mu muku demonstrating yanda ake wanke hannu yanda idan kuma an zo cikin jama'a a dan killace idan za ka yi atishawa ya kasance ka yi haka ka toshe saboda wannan kwayan cuta tana iya tafiya a cikin iska so yadda ake wanke hannu shine zan zai a ce baka da omo za ka yi min sakan ashirin ko sakan arba'in kana tura hannunka gaba da baya ka tuttuɗa shi daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron dangane da fahimtar su coronavirus ga abin da suke cewa eh, sunana muhammad sani umar tabbas na san batun kuma na tabbatar cutar coronavirus gaskiya ne saboda abubuwan da yake faruwa a duniya kullum ina bibiya ina ganin kasashen da suka ci ina jin labarai kuma ina ganin abubuwa da bidiyo da hotuna da rubuce-rubuce da ake ta yi a kai so wani cuta gaskiya ce ba karya ba ce Aisha Ahmad coronavirus ba. Amma dai na dai ji ana faɗa ne kawai. Mm. Eh. Kamar ina ke samun bayanan wannan cutar na coronavirus? Sources da yawa muna samu turu social media hakan nan. Mm-hmm. Ana samu wataran su gidan kaman radio kaman gurin ku hakan nan. Mm-hmm. Voice of America sukan shafta ba ba dai su zo ni eh, labarai ba su saka shi ba ba su yi maganan shi ba. Eh. To ta gurin da muke samun labarin su. na san matakai na kan ji akan ci a gujewa taro cikin mutane haka nan irin su a guji kusantar mutane dai haka nan ko irin su a hakan nan a kiyaye shawa cikin jama'a hakan nan ko tari ko hakan nan yawa kama hakan ga abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To majalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Gama assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu ku suka je a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. manzu Abubakar, inda ya wakilin Musulun Mumun bar makarin bayani yadda za a gano manoma na hakika da suke zaune cikin kasar. A wannan makon Sula ya fara da tambayarsa kamar haka. Idan na fahimce ka dai, Dokta, harkar nan a yau a Nijar abin tamkar eh, rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ne kana ɗaya daga cikin masu baiwa shugaban ƙasa shawara shugaban ƙasar nijar shawara a kan abin da ya shafi sha'anin noma shin waɗanne irin shawarori ne kake zaka baiwa shi shugaban nan don ganin cewa an ɗauki matakan da za su haɓaka noma su baiwa manoma damar eh, cin gajiyar wannan fanni na noma Eh, insha Allah wannan alhamdulillah da wannan tambaya da kamar mansule eh ka san abu kai a guda da mutane kamar ta sani ba mu taɓa samun shugaban ƙasar da ya yi imani da cewa ba noma shine mabudin arzikin ƙasarmu kamar yadda buɗe arziki a ƙasashe na duniya baki ɗaya su amurka su shi su cana yau kana shi ko su indiya duk wata ƙasa wadda ka sani a duniya yau ana hudunta daga noma ta tashi wannan ne sa lokacin da ya zo tun 2011 ya ce zai hudu wannan tsari nashi na yan shi da nijar kuma kowa ya sani karamin ilimi madadicin ilimi gare ka ko kuma dogon ilimi gare ka kasancewa wannan gaskiya ne kuma ana iya shi zahiri ana iya shi a wannan kasar tamu balle da abin da Allah ya ba mu hilaye kamar yadda ce ma hilaye da akwai su da sana to yanzu tun da ya zo kusan shekara tara da cikin wata biyu zan maje shekara tara na shugaban kasa to akwai tsari tsari tsari tsayari da yawa wanda aka danganta shi da shi wannan tsari na yan jirsi da yan ni da nake mazance akwai yan najeriya ina tsammani kai kai ne shaida wanda ɗaya a cikinsu yau eh, shine ambasada kin najeriya wanda yake ƙasar kuwait alhaji garba gajam da shi da wani tsohon sanata tsohon gwamna wanda ake kira alhaji gwazo-gwazo suka zo nan a 2014 da goma sha suka zo nan nijar suka ce su wannan tsari na shugaban kasa ya burge su kuma matuƙa suna alfahari da shi me sun zo su gani kakani ake tahiyar da shi kakani ake zartar da shi ba inda ba mu shiga bai su anan gandari gandari tun daga eh, iyaka daga mali firgun sai da muka je ha abin da kai kwani muka je ba irin gandan da basu gani ba abin ya burge su suka ga kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyin eh, masu kiwon eh, in ce tsuntsaye kungiyoyin masu eh, mata masu sarrafa a wannan albarkacin noma duka wannan suka muka je suka ga margani tsohon commissaire na eh, initiative 3n ho eh, commissariat à initiative 3n eh, docteur wande ba muka je su ga manyan mulsturori lokacin nan na gidan gona da kiwo duka wannan abun suka ce su wannan abu ai wannan abu sun dauke shi kuma da ikon allah za su tafi su gani kaka za su yi su ma ya zamanto cewa wannan abu nasu ne na 'yan nigeria su ma su da 'yan nigeria to yanzu ka dauka da mu Nijar da Nijeriya su wasu yi amfani da wannan abu alhali kuma abin mai kuma duniya baki daya ta jinjina ma shugaban kasa da wannan tsari da hudu an samu yaban girma daga kungiyar majalisar dukin duniya mai kula da abinci fawo an samu eh, wannan yaban girma da wannan abin da ake cema world forum wannan eh, wfc duka wannan abubuwan suke guda mahimmancin wannan tsari to amma in ka lura da abubuwan da aka hudu tun daga lokacin nan yanzu wanne ne ake ake tsaye da shi tsakani da Allah yanzu kaga a wannan abin da shahi matattarar ruwa da abin da shahi gandari gandari wanda za'a yi shugaban kasa ce yana so kan ya kare eh, wani adadin shi na 2021 eh ya zamanto cewa mun kai kaman misalin eka dubu talatin na abun da za mu yi a bisa kan gandarka manya abin noman kamun rani noman barwa wanda ake ruwan da ake amfani da shi ta hanyar barwa ne ka gane ko abun da ya shayi kananan kananan garake yana so a kuce kamar dubu goma eka dubu goma wannan a rushe suke to amma yanzu in ka lura kwanan nan mana wani dam da aka yi an zuba kuɗi wajen miliyar kuɗi da wani abu na wannan eh, ake ta mushi enaker eh, nan tawa abun bai heba shekara biyu shi ya datsi ya kwankwatsa saboda allah to yanzu ina zakkale lahin wanda ya ce a yi kaza ya ba da abin da za a yi ko kuma wanda aka ba yaunin su yi ba su yi ba Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulamu Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Lelis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida baballe, yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga safiyan Gumel Zangon Daura. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Komawa bakin aiki da wasu jihohi suka yi a Najeriya ciki har da jihar mu ta Katsina. Hakan kuskure ne da fatan za a canza tunani. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Bashir Abubakar. Ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna akan matakan da ta keɓe na rabawa talakawa abinci. A gaskiya mu al'ummar ta karamar hukumar Kubau ba mu san an yi ba ko kuma mu ba 'yan jihar Kaduna ba ne ne muna fata gwamnati za ta ji wannan koke namu daga nan sai sako daga mahmud salihu kaura na moda ya ce haba kungiyar likitocin najeriya ai gayyatar likitoci daga kasar china don yaki da cutar coronavirus da gwamnatin najeriya ta yi shine daidai kasancewar likitoci da ma'aikatan lafiyar kasar mu ba su da tabbas kowane irin lokaci za su iya tsunduma cikin yajin aiki sai sakon alhaji mele umara wanda ya ce yunkurin shugaba buhari na tallafa wa 'yan gudun hijira da abincin wata biyu akan cutar coronavirus allah ya sa su gani a ƙasa ba wai kunne ya ji ba sakonmu na ƙarshe ya fito daga kabir sakaina ya ce don allah sashen hausa na muryar amurka ku taya mu tunatar da shugaba buhari halin kunci da takura da talakan najeriya yake ciki na talauci da rashin kayan more rayuwa ya kamata a ba talakawa tallafi gefe da za su iya yin biyayya da zaman kulle da ake so su yi. To jama'a ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi ku huta lafiya. To yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. ce a yau talata japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci akan annobar coronavirus a wasu yankunan kasar yayin da firayim ministan burtaniya boris johnson yake ci gaba da zaman jinya asibiti dalilin kamuwa da cutar ta covid-19 jami'an amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan kasar. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi akan shugaban kungiyar IS na lardin Khorasan wani sashe na babbar kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta IS. A wata sanarwa da ta fitar a jiya, kungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne ga Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare hakkin adama na ƙasa da ƙasa akan aslam faruki wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a ladar kandahar faruki wanda sunansa na asali shine abdullah orakzai ya kasance shugaban kungiyar a watan yuli a shekara ta 2019 kungiyar ta dauki alhakin hare-hare da dama da aka kai a afghanistan da suka kashe fararen hula da dama kungiyar ta ce kama faruki wata dama ce ga hukumomin kasar afghanistan domin su nuna cewa suna iya samar da adalci ga waɗanda laifukan yaƙi suka shafa masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar da kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi ke na agogon ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shiri ya zama daidai dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hadiza kyari da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie gresham da ta taimaka wajen hada shirin da kuma mu na wannan lokacin baba ya ko makeri ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare assalamu alaikum